This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 17, 25 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da dalol da kuma niya FM. Kuna kuma ya saurara mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahouse.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu ku kuma da sake kama tashar mu a daidai wannan lokaci. Grace Alheri Abdi ce daga birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin sake saduwa da ku. Bayan labaran duniya, sahaba zai shigo da shirin nagari na kowa kafin mu kai ga haka ga halin da duniyar take ciki a labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro kuma barkanku da hatsi ga labaran mai karantawa mai Alli. Hukumomin kasar somaliya sun ce 'yan yakin sa kan kungiyar al shabab sun kwace wasu birane guda biyu a kudancin kasar a jiya Asabar bayan da sojojin kungiyar kasashen Afirka da ake cewa amisom a takaice sun janye daga biranen wani al'amari ya faru ne kwanaki biyu bayan wani mummunan harin da 'yan yakin sa kai suka kai a kan wani sansanin sojojin kungiyar kasashen afirka da ya kashe sojojin uganda da dama mukaddashin gwamnan yankin shabele abdi fitahaj abdule ya faɗawa muryar amurka cewa sojojin kungiyar kasashen afirka sun janye daga sansanin El Salindi wani sansani mai muhimmanci da ke tazara kilomita 60 kudu da magadishu babban birnin kasar. Haka kuma ya ce a ranar Juma'a sojojin Amisom suka janye daga wani gari. Wani jami'in yankin ya ce rundunar Amisom ta shaida mishi cewa 'yan yakin sa kai sun kutsa birnin 'yan sa'o'i bayan da jami'an tsaro sun janye daga birnin. Ya ce wasu mazauna garin sai suka fara arcewa. yayin da wasu kuma suke cikin ɗimuwa da tsoro a saboda fargabar cewa ƙila 'yan yakin sa kai su kashe farar hula. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya nuna damuwar Amurka a kan rahotannin da ke cewa ƙasar Rasha ta ƙara yawan sojojinta a ƙasar Syria. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce jiya Asabar John Kerry ya bayyana wannan damuwa a zantawa da ya yi da takwaran aikinsa na Rasha ta wayan tarho. Sakataren harkokin wajen na Amurka ya fito fili ya bayyana cewa idan rahotannin da gaske ne to wannan mataki babu abin da zai haifar illa ƙara ruruta wutar rikicin Siriyan da zai zama sanadin ƙarin hasarar rayukan mutanen da basu san hawa ba basu san sauka ba. Haka kuma matakin zai ƙara kwarara 'yan gudun hijira da barazanar yin gama da ƙungiyoyin ƙawance na taron dangi waɗanda ba sa ƙaunar ƙungiyar isis da suke gudanar da hidimominsu a cikin syria john kerry da takwaran aikinsa na rasha sergei lavrov sun yadda cewa za su ci gaba da tattauna rikicin syria wani lokaci a cikin wannan watan a birnin new york jaridar new york times ta buga labarin cewa rasha ta tura sojoji zuwa syria kuma tana ɗaukan wasu matakai da amurkan ke tsoron cewa watakila alama ce rashin za ta da taimakon soja da domin goyon bayan shugaban Siriya Bashar al-Assad. A ranar Juma'a shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce ƙasarsa tana baiwa sojojin Siriya horo da taimakon kayayyakin aiki sosai. Wannan furici shine tabbaci na farko da aka samu cewa da hannun Rasha a rikicin na Siriya. Ta waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Asabar jiragen saman yaƙi na daular ƙasashen Laraba suka yi wa sansanonin 'yan huti a ƙasar yamal da gudan wuta kwana ɗaya bayan da aka kashe sojoji 55 na rundunar sojojin ƙawance ƙarƙashin jagorancin ƙasar Saudi Arabia a wani harin makami mai linzami da 'yan tawaye suka kai. Kafofin asibiti a sana babban birnin ƙasar wanda ke ƙarƙashin ikon 'yan hutun sun ce an kashe kimamin farar hula 24 a birnin a sakamakon hare-haren da aka kai. Kamfanin dillancin labarun Reuters ne ya ba da wannan labari inda ya ambaci kamfanin dillancin labarun daular kasashen larabawa da ake cewa WAM a takaice. An kai hare-hare da jiragen saman yaƙi ne kwana ɗaya bayan da aka kashe sojojin Saudi Arabia guda goma a sakamakon wani harin makami mai linzami. da ya fada wajen adana alburusai a garin marib kimamin kilomita 120 gabas da sana'a babban birnin kasar ta yamal harin ya kuma kashe sojojin daular kasashen laraba 45 kamar yadda kafofin yada labaran saudi arabia suka ba da rahoto a jiya asabar wannan ne karan farko da aka tabbatar cewa saudi arabia ta tura sojojin ƙasa a can ƙasar yamal ɗin jiya asabar kasashen austria da jamus suka buɗe kan iyakokinsu domin dubbai 'yan gudun hijira cikin motocin safa da jiragen ƙasa da kuma waɗanda suke tafiya da ƙafa su samu sukunin tsallaka austria ɗin su ci gaba da tafiya har zuwa ƙasar jamus to amma duk da haka shugaban 'yan sandan ƙasar hungary ya ce hukumomi ba za su ƙara baiwa 'yan gudun hijira motocin safa da za su kai su kan iyakar ƙasar austria ba ya ce wannan mataki ne da aka ɗauka na lokaci guda kuma ba za a ƙara maimaitawa ba kawunan ƙasashen ƙungiyar ƙasashen turai ya rabu a kan yadda za su tunkari kwararar 'yan gudun hijira babbar jami'ar da ke kula da harkokin ƙasashen waje na ƙungiyar ƙasashen turai frederica mogherini ta yi kashedin cewa matsalar kwararowar 'yan gudun hijira ba matsala ce da za a ce za ta kau ba a saboda haka ta yi kira ga ƙasashen turai da su ɗauki matakin haɗin kai na tunkarar wannan matsala yadda ya kamata. Shi kuma ministan harkokin wajen Austria Sebastania Kos cewa ya yi wannan matsala tamkar kira ne ga ƙasashen Turai da su san yadda za su magance rikicin 'yan gudun hijira mafi girma da aka taɓa gani tun yaƙin duniya na biyu. Jiya Asabar jiragen ƙasar jiragen wato jirage na ƙasa dankare da 'yan gudun hijira suka isa ƙasar Jamus bayan samun jinkirin kwanaki a tashar jiragen ƙasa ta Keleti a birnin Budapest na ƙasar Hungary. Labaran duniya kenan kuka saurara. To, madalla yanzu kuma ga sahabo da shirinmu na gaba. nagari na kowa. Kara ku da muka yi nan wurin abinda muke son mu ji da gari me yasa babu karatu akwai cikin ku nan wa'anda su private school suke zuwa to dan me za ta yi matarka za ta yi to ka kishi ka sai da sai da kana nihin bata iya bane ko kuwa baka ba ce wallahi idan muka fara wannan gyara ba wani headmaster da zai kai ɗan shi private school Gwamnan jihar Katsina Malam Aminu Bello Masari kenan. Masu haro assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Gwamnan jihar Katsina Malam Aminu Bello Masari ya ce gwamnatin sa za ta haɗa ƙarfi da tsangayar ilimi ta jami'ar Ahmadu Bello da ke Zariya domin horar da malaman jihar ƙoƙarinta na sake farfaɗo da harkar ilimi a jihar ta Katsina. Gwamna Masari ya bayyana haka ne a wata ganawa da yi da shugabannin makarantun firamare da ke jihar baki ɗaya inda ya umarce su su sake lalai kan zargin rikon sakainar kashi da suke wa aikinsu. Kara ku da muka yi nan wurin abinda muke son mu ji da gare me yasa babu karatu akwai cikin ku nan wa'anda ƴaƴan su private school suke zuwa to dan me za ta yi matar ka za ta to ka kishi ka sai da sai da kana nihin bata iya bane ko kuwa baka ba ta wallahi idan muka fara wannan gyara ba wani headmaster da zai kai ɗan shi private school ba wani malamin makaranta da zai kai kan shi private school kowa ya dawo makaranta in ba daɗi kai ma ka ci ba daɗin ya za ka gyara abin gwamna Aminu Bello Masari ya hori malaman da su rike mutuncin aikinsu domin haƙa ta cimma ruwa ku yi da gaske ku yi ɗamara ku ainihin ba aikin naku mutunci da darajar shi sannan mutane ne za su ba domin in ba ku ba shi wato bai da shi kuma ba za a ba har yanzu hedimasa hedimasa ne har yanzu malam malam in bai ana respect ga aikin bawa zai ba shi respect abin da kuka gani ba daidai ba ku faɗe shi wannan gwamnatin ba za ta kori mutum ko ta azabtar da shi don ya da gaskiya ba za mu kai education secretary ba don ranar zaɓe ci ƙura'a ya samu ba za mu kai shi domin ya ɗauki ɗan kasuwar ɗan apc ba ba za mu kai shi domin a yi amfani da shi a musguna a wani mutum don ba apc magana nan ta ilimi babu maganar bambancin siyasa ce dole ne ya zama tilas mu taso mu yaƙi wannan magana matsala ta lalacewa da taɓarɓarewar ilimi a jihar jihar Katsina duk report ɗin da ake da shi game da ilimi musamman a nan Northwest bai da kyau ya buƙaci ƙungiyar malamai ta jihar katsina da su buɗe zaure domin tattauna matsalolin da ke addabar ilimi a jihar ga famanin sakatare na education ga chairman na sufet a ƙaramin hukuma ko mutanen nut kuna ji kamata ya yi a buɗe wani zaure wajibi ne tsakanin shugabannin local government da ainihin shugabannin makarantun firamare a tattauna da yake a jishin menene ya za a iya gyara wannan shine zai gangaro ya zo har a yi convertative forum na jiha yadda wa'annan da suke nan za su kasance suna da wakilan da za su zo a yi taro da koke-koken su faɗi ci gaban da aka samu a sani kila ba za a fara ganin amfanin shi ba sai bayan shekara biyar ko sannan wani abu da yake da tashin hankali wanda shi ba ku faɗe shi ba mun yawo ƙasar nan duk inda ka je primary school bayan an tashi aiki taga buɗe ƙofa inda ke da ƙarfen tagan ma ba a rufewa balantana inda babu to ka ga makaranta ko ina abu ka ga yanzu misali in ka je nan ka bi na gwaggwaro wannan makaranta za ka je ka tarar da mai ne za ka tarbi tagogin in aka yi iska mai yawa iska za ta girgiza karfen masu ta balle shi duk wurin ta ɗauko za ta ke cikin ajin kun mai da makarantun ku ya zama wurin fakin na masu motoci na unguwa wani ma motoci ta lalace ya bata ana kun ko nan wurin akwai abin da za ku iya yi ku tsare mutuncin aikin nan makaranta ba fakin space bane na mutanen unguwa daga bisani gwamna aminu bello masari ya hori malaman da kowa ya kyautata yanayin aiki da ke a makarantarsa domin kwalliya ta biya kuɗin sabulu don allah don allah kowa ya koma makarantar shi ya to shi me zai iya ya kyautata halin da mu kuma based on abinda chairman na education committee da ce gwamnati za ta fi da program of action yadda za mu fuskanci abu ko mu tabbatar da cewa nan da ɗan wani lokaci an yi maganin mafi yawan abubuwan nan abin da ya sa ce a ji tsoron Allah gwamnati ko ta karamin hukuma ko ta jiha ko ta tarayya ba ta iya sa kowane mutum ɗan sanda tare da shi ko kuma wani mai tsaro tare da shi dole to in babu tsoron Allah ga mutum to abin bai yiwa. Shugaban hukumar ilimin firamare na bai ɗaya a jihar ta Katsina Alhaji Lawal Buhari Daura ya bayyana irin nau'in karatun da suke bukata domin ɗaukar al'umma aiki. gaskiya ne mai girma gwamna a taron shi da headmastoci da ya a karakanda stadium ya yi kira da za a ɗauki malamai so kuma malaman nan da ake maganar malamai so wasu kasance malaman ne menene malaman masana malantar kuma masu takardar malantar akwai nce that is nigerian certificate in education akwai bsc ed akwai ba ed waɗannan su ne malamai ita ce takardar malanta da ake magana akwai wasu kalamai da shi gwamna aminu bello musare ya nuna cewa duk wanda za su ɗauka a matsayin sun ba shi shi mukamin siyasa daga ɗaya ga watan tara zai mai da ɗan shi makarantu irin na gwamnati to wani shashi za ka yi dangane da wannan bayani na shi gwamna mai girma gwamna nan ya gaskiya ana so a sami ingantaccen ilimi shi kuma ingantaccen ilimi bai samuwa kai da kake karanta suwa a ce ka ɗauki ɗanka ka kai shi makarantar kuɗi kenan kai baka yarda da abin da kake karanta suwa ba don haka shi yasa nake ga gwamna ya kira da cewa kowa mai da ɗan shi ya koma ga makarantar gwamnati ba kamar ma mu malaman makaranta domin in muna gudunta kuma ita muke sarrafawa to ya za a ce muna sarrafa ta kuma mu ba su a wannan wuri. Shi kuwa shugaban kwamitin ilimi na musamman a jihar Katsina Dr. Badmasi Lawal Ciranci ya ce makarantun firamare da ke jihar suna buƙatar kujerun zama domin kawar da ɗalibai ɗaukar darusa a ƙasa. Shugaban ƙungiyar malamai ta jihar Katsina Sawidi Hassan Dai ya yi alkawarin zage damtse domin harkokin ilimi a jihar ta Katsina su ƙara samun bunƙasa. Zaradin Sani Funtuwa sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya. Daga gwamnan jihar Katsina sai kuma takwaran aikinsa na jihar Kaduna Malam Nasiru El-Rufa'i wadda ya ce gwamnatinsa ta ƙudiri aniyar ɗaukar malamai ƙwararru domin koyar da darussan lissafi da kimiyya da kuma sauran darussa ƙoƙarin da take na sake farfado da ilimi a jihar. Amma da farko ga wasu malamai a jihar waɗanda suka tofa albarkacin bakinsu dangane da wani shirin ƙasa da ƙasa na samar da ilimi ga kowa da aka ayyana shi shekaru 25 da suka wuce a ƙasar Thailand. ga abin da gaya wa iliya kure gaskiya najeriya tana baya har yanzu akan wannan shiri na ilimi da duniya da aka yi ilimi ga kowa da kowa domin har yanzu ita wannan tsari da aka fito da ita dama an ce za a gama za a wannan shekaran 2015 ya kamata an riga an samu cimma buri na wannan eh, shirin amma najeriya har yanzu muna baya saboda wasu kalubale da muka samu sosai a cikin wannan ƙasa game da wannan shiri din wane mataki ne najeriya kamata ta ɗauka don ta cimma burin wannan shirin matakan suna ɗan dama amma a cikin matakan abubuwan da ya kamata a yi shine na ɗaya malamai eh, ƙarin gwiwa ƙarin ƙarfin gwiwa ga malamai da suke koyarwan malaman sai an ƙara musu ƙarfin gwiwa ƙarfin gwiwa ta wajen eh, yanayin aiki a sa yanayin aikin su ya zama yanayin aiki ne mai kyau bayan haka kuma akwai karancin malamai za a ga malami guda ɗaya yana ɗaukan eh, yara sama da ɗari da hamsin a lokaci ɗaya a cikin aji wannan ma yanayin bai dace da koyar da ake bukatan ba saboda haka ana bukatan ƙarin hannuwa a cikin aikin malinta biye da wannan kuma ana bukatan ƙarin eh, gurin yin koyarwa yana bukatan yanayi mai kyau saboda yara suna zama a cakuɗe a guri ɗaya za gan yara sama da ɗari a cikin aji guda ɗaya wasu na zama a ƙasa wasu suna zama a saman wai a kan taga saboda azuzuwan sun kasa so gwamnati ya kamata tun da yake suna cikin waɗanda suka sa hannu a kan wancan shiri na farko ya kamata a ƙara yawan azuzuwa da yake najeriya muna da al'umma da yawa a cikin wannan ƙasan ya kamata a kara yawan azuzuwa a makarantu a bubbuɗe sababbin makarantu kuma domin eh, a samu yanayi mai kyau na koyarwa da kuma eh, yin ita koyarwan da kanta shi ma da yake bayani malam timothy ibrahim kiraye ga gwamnati da ta ƙara yawan maluma a makarantunta dole sai an kara gina makarantu a kara ajujuwa sai a kara employing teachers malamai ba so in wannan kagan student za su karu duk abin da suna nima za su samu in malamai sun yi yawa suna na daidai ga akwai ajujuwa kasan yawan ma yawan ma wani lokacin yi an yawa ma aji ma yana hana su ma ba sa iya gane abin da ake faɗi ake malami ke koyawa saboda surutun da za su dinga da da junansu amma ba da ta an kara ajujuwa an kara more teachers kasan in sun zo sun karu din nan za ga lecture ko za ga in ba su yawa din nan ba ana musu eh, teaching za ga suna saurara watakila gani yanayin da Najeriya ke ciki isa gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Yan Rufai a cikin wata jawabi a kwanan baya ya ce gwamnatinsa za ta ɗau mataki na haɓaka harkar ilimi a jihar. Mun ƙudir aniyar ganin mun farfaɗo da makarantunmu ta hanyar fara gyare-gyaren makarantu tare da samar da kujeru na gari da ruwan sha da makewayi da sauran abubuwan bukata a makarantunmu. Kuma za mu horar da malamanmu domin toshe giɗin da ake samu a tsakanin malamai. Muna tabbatar muku cewar gwamnatinmu za ta ƙara ɗaukar malamai aiki a bangaren darussan lissafi da turanci da kuma kimiyya da fasaha wannan wani mataki ne na ƙara samar da ingantaccen ilimi har zuwa ƙaramar makarantar sakandare wanda mun yi alkawari kowane ɗan jihar kaduna zai je shekara tara karatu ba tare da ya biya ko sisi ba duk da haka malam timoti ya ce iyaye na da rawar da za su taka wajen tabbatar da ingancin ilimin 'ya'yansu su make sure cewa yaran suna zuwa makaranta da proper time first in the service sun tashi sun gama homework ɗinsu before Uh, time na assembly sun riya suna na school kuma yaran sun dawo su make sure sun bi da su sun duba sun ga me aka koya musu in akwai assignment su taimake su su yi kamun su je su yin wasa kamun sai can kamun su yi barci kuma dan kira su kuma maybe eh in ba ya samu an yi assignment din an duba takardar da rana ba sai kamun su yi barci dai sai ya musu wannan sai su kwanta su barci shirin ilimi ga kowa shiri ne da ke bukatar duka 'yan ƙasa su shiga a dama da su akwai bukatar duka 'yan najeriya su ba da gudumawa wajen tabbatar da nasarar wannan shirin iliya kure muryar amurka a kaduna najeriya Makon jiya mun yi muku alkawarin kawo muku amsar tambayar da muka yi wa mataimakin gwamnan jihar Zamfara Malam Ibrahim Wakkal dangane da yadda ilimin ɗiya ke a jihar. sanin cewa al'amarin yana da matsaloli a ƙasar Hausa. Wato kamar jihohin Hausa a dace ana kyamar ilimin ya mata, amma ga yanzu mutanen mu sun gano suna sa su makaranta. Farko can da sai kuma da ta gama firamare an dawo da za ka da yanzu karfa da muke ta yi ya kasance cewa an samu ɗiya mata har waɗanda yake za su zama likitoci za su zama manyan ma'aikata domin ganin irin amana da ke gare su ko muna ƙoƙarin ta hanyar malamanmu limamanmu mu wayar da kan al'umma cewa asma'u ya shehu dan hodiyo babban malama ce mai makarantar da an ka kira ta ma kamar university saboda haka a shekin ɗiya mata jagorori ne wajen bangaren ilimi haka irin manyan malamai na farko can da akwai mata da yawa irin su Fatima Makiya irin su Zainabul Gazali irin duk manyan manyan malamai na addini mata waɗanda ke akwai sannan kuma akwai abin kunya yau mutum ya kai matarsa a asibiti ya kasance cewa namiji zai diba ta zai gano cewa kenan in ya bar ya ta yi hakuri ta samu ilimi din nan za ta koma ta diba matar shi kuma ta diba matan wasu wannan gwargwado yanzu abin ya fara samun karbuwa a bangarorin mu alhamdulillahi ko muna nan muna iya kare mu ko kwanan nan muna kokarin mu ga cewa mun tura wasu iya mata ashirin domin su je su yi karatun likitanci a kasar sudan wanda ke kuma haka akwai eh, ɗalibanmu da ke karatu a wasu jami'o'i na nan cikin najeriya kamar irin wadda ke alhikima da ke ilorin ko kiresan da ke abekuta wanda yake satin da ya wuce ma gwamnatin jihar zamfara ta biya kuɗaɗensu domin su je su ci gaba da irin wannan karatu da suka yi na likitanci ne na kwamfuta ne da sauran ilimin kimiyya wanda ke daga cikin su mata ne wanda muke fatar su dawo su taimaka ma al'umma amma na san akwai maza daga cikin su amma matan muke ta kokarin mu karfafa muka cewa sun zama wani abu insha Allah. Yanzu kuma sai jihar Kebbi inda kwamitin da hukumar ilimi bai ɗaya ta jihar da asusun tallafa a yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF suka kafa domin wayar da kan jama'an jihar game da fa'idar da take tattare da shigar da yara daga shekaru uku cikin makarantun share fagen shiga makarantun firamare ya kammala zagaye jihar baki ɗaya domin faɗakarwa. shugaban kwamitin malam ayuba da bai ya zanta da wakiliyar sashen hausa maryam ato muhammad tun da policy ce ya kamata kowane primary school tana da pre-primary classes amma sai ya zama cewa ba haka ne a nan jihar ah, eh, saboda rashin wayewa kuma da rashin sanin mahimmancin ilimin ƙananan yara sai ya zama cewa cikin makantu 1758 guda 251 ke da pre-primary doka kuma ta ce kowane primary ya kamata tana da pre-primary saboda haka sa'an wayar da kan mutane iyayen yara su san cewa ga policy na gwamnati sannan mahimmancin wannan shi zai sa bayan sun san mahimmancin shi shine zai sa su kawo yara su abin ga su kawo yara nan su ci gaba da zuwa pre-primary school. A hukumance ko yi musu tanadin wayannan kayayyakin gudanar da wannan aji? Eh, ai shi yasa kika ga mun hito bayan mun wayar da kan iyaye sannan akwai local government ciki wanda ita hakkinta ne ta bada ilimin primary school wani gudunmuwa za ta iya bayarwa shi kawo mu nan wani gudunmuwa sbmc za su iya bayarwa sannan mu kuma a gwamnatance ga gudunmuwan da muke bayarwa sannan kuma muna neman shawara daga su sbmc ne daga hakimai daga local government shine makasudin zuwa munan da yake bayani ɗaya daga cikin shugaban kungiyar iyayen yara da malaman makaranta ta karamar hukumar mulki ta kalgo malam abubakar shu'aibu kalgo ya ce ga shi wannan abin da aka kago na yanzu cewa a rinka ɗaukar yara 'yan ƙanana ana cusa su a cikin makarantun ne ita wani abu ne mai kyawu saboda zai jawo ra'ayin yaro tun shina karami akalla shekara biyar shida to hankalin shi ya riga ya zama yana ganin wane kullum yana zuwa makaranta yana zuwa shawa sai uwa ta rike shi ko ba ya hana mai zuwa to a wannan sashen yanzu da aka dawo da shi to ina ganin in ya kasance ku uwaye muka amince muna ba da yaran nan ƙanana ana zaune da su makaranta a nan za a rage lalura a cikin gida ga uwaye mata especially da su su aka bari gida su ta fama da su kai wani bari kai wance bari to idan ya uwaye na bace su a nan za su yi aiki biyu na farko dai wayonsu zai karu me yasa suna haɗuwa da 'yan uwansu suna hulɗa tare da su sannan ana karantar da su misalin abcd suna karatu kamar waka to wannan yana ba da sha'awa don haka kamin su kai ga shekara state misalin shekara shida ko shida da rabi to idan sun kashe an kace a tura su primary school za su shiga da murna malamin da annan shi kuma zai ji daɗin tahiyar da aiki tare da su saboda mi saboda ba su da makara sun saba da wahalar zowa komi ruwa komi iska suna zowa kuma uwayensu sun riga sun bada mu waye za mu yi ƙoƙari mu sakan musu su don ko da suna can tare da su don haka da an ce yaron ya shiga firamare one a shi kenan mun sai ya kare wurin reno to ka san dai aiki bai gudana sai da kayan aiki eh to a nan kuma ina neman hukuma in mun yi tsaye mu uwaye muka ba da yaran mu to ita ko hukuma to ta shigo ta taimaka mana da kayan da za mu aiki da yaran na farko da yake ba zama suke ba a taimaka mana da tabarmi tun ba kujeru suke hawa ba sannan a kawo mana 'yan kayayyaki na wasanni irin su lilo irin su kwallo irin su taya irin da dai sauran 'yan abubuwa na wasanni ko irin majigin gada nake gani wasu primary school ana sawa a kawo mana su wannan duka yana kawo interest ga yaro ko da yaushe da wane ya tashi ba ya bari ne da haka uwaye ina kiran hankalinku cewa mu ba da mu, kuma ina gani a gani na wannan abin in muka sake ya yi nisa to wata rana mutum na son saro na firamare headmaster ce bai yarda ba ita ma halima ibrahim ta vvf center da ke birnin kebbi kuma memba ta kwamitin ga shawarar da ta ba iyayen yara ilimin yara har dai ɗiya mace da kukan ka abin mu baya cikin da ilimi na ɗiya mace da amfanin shi zuwa gare mu ko mu uwaye da abin da ya amfana ma ɗiya ko a dakinta. ta saboda ba za a bamu baya ba don muna da rana ko a wurin mu yaro ya je makaranta ya dawo abinda uwa bata sani bikin gaba ta kara ma diya ba ta dai san ta aza tire kawai ta tafi da tallata amma ta je a shekara uku ko shekara daya an sa ta nursery ke kin fita wurin aiki kin da kina da dan time zaki basuwa ga yarinya ta karu wani abu sannan ba a ci wai uwa shi kenan daga iyakar ta firamare ta kare ba ana iya bata je har college ba lalai iyaka a ce ta firamare aure ɗaya za a yi mata a'a tana yi ta je college tana yi ta je coe tana yi ta je ko school of nursing duk hilayenmu ne mu mata ba lalai sai an tsaya cewa a wadda ta je university mita ko university bai ɓaci tana da wurin amfani ko a teaching tana ita ta karanta su da yara ko a college ko a primary school duk zai amfani gare mu mu uwaye mata ka je asibiti babu nurses ka je wurin doctors field babu doctors mace ba doctor ya mace sai ka wayi sahiya ka je labor room namiji zai conducting ɗinka kayan ki ce kin ga nurse ma guda ɗaya nan na biyu zai za ki ga la namiji ne bisa kanki to ke ga abun bai alfano ba gare mu muna musulmi kai ilimi yana da amfani ko a addinin musulunci dan Allah mu tashi tsaye mu sa diyan mu mata makaranta Maryam Ato Muhammad muryar Amurka daga birnin Kebbi Nigeria Masu haro da wannan rahoto daga jihar Kebbi Allah ya kawo mu karshen shirin na gari na kowa na wannan mako, sai kuma mako na gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. yanzu a madadin dukkan wakilanmu da aka je da kuma kiba hero ne wadda ya daidaita sautin shirin a nan nisa habu imam ali zan dakata in yi sallama da ku sai makon gobe a gaida sahaba da tawagarsa kada dai ku sha'afa kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Hukumomin ƙasar Somaliya sun ce 'yan yakin sa kan ƙungiyar Al-Shabab sun ƙwace wasu birane guda biyu a kudancin ƙasar a jiya Asabar bayan da sojojin ƙungiyar ƙasashen Afirka da ake cewa AMISOM a takaice sun janye daga biranen. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya nuna damuwar Amurka akan rahotannin da ke cewa ƙasar Rasha ta ƙara yawan sojojinta a ƙasar Siriya. ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce jiya asabar john kerry ya bayyana wannan damuwa a zantawa da ya da takwaran aikinsa na rasha ta wayan tarho jiya asabar ne kuma jiragen sama yakin daular kasashen laraba suka yi wasan sunonin 'yan huti a kasar da gudan wuta kwana daya bayan da aka kashe sojoji 55 na rundunar sojojin ƙawance karkashin jagorancin kasar saudi arabia a wani harin makami mai linzami da 'yan tawaye suka kai. To, Madalla abin da ya sawaka kenan a wannan shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Kibahiro Diodone da ya taimaka wajen haɗa shirin da ba da umarni da mu na yau alheri ke muku fata alheri. Salamu alaikum. This program has come to you from the Voice of America, Washington.